to mun ne shi abin da mutanen mu suke so ka san in aka zo ta bangaren kwallo kowa yana manta da maganar addini a Najeriya so mun san da wannan so ne mu magana in Allah ya samu kai da muke nema ne mu shiga cikin fili ko mu in Allah ya muka samu nasara har zuwa final mu samu mu ci eh a shirye muke wani mun shirya wanda don da ga ya baro country shi ya zo ni country ya kasa ya shirya wa mun shirya sosai insha Allah eh babu wani tabbaci zan ba su babu abin da a fata mu irin da muna buƙatar wini ne da kuma addu'a su kaga abu ne daga Allah in ce za mu yi wini kaga yanzu mun to abu ne daga Allah amma insha Allah muna fatan za mu yi wini eh mun zo na wasa da kyakkyawan niyya da zaton cewa insha Allah za mu yi daidai wurin mu ba da kunya musamman mu kunya duk kasar da ganta a nan ta zo wannan nation cup din to ba karamar kasa wace a kwallon don haka sakamakon ya nuna yanzu na aka ba wata karamar kasa ba ta babbar kasa kowace kasa ba ɗauke da muhimmanci kawai da mu ci wasan insha Allah wannan zai fata